الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأبدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daɗin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ƙaddara mu don ci gaba da ɗaukan darasin masallaci a cikin wannan littafi na riyadu salihin min kalami sayyidil mursalina na imamun nawawi rahimahullah cikin yardar Allah kwanakin watan biyu bakwai shekarun hijira dubu ɗaya da da da hudu talatin tara, za mu tashi farkon hadisi na da shida hadisin samura ta jundub muna da cikin babin da yake haramta ƙarya babu harimil kabibi وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما يكسر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم من رؤيا فيقص عليه من شاء الله أن يقص samurata ibn jundub radiyallahu ta'ala anhu yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mimma yuksiru an yaqul daga cikin abin da yake yawaita faɗi li ashabihi ga sahabbansa yakan ce da su hal ra'a ahadun minkum min ru'ya akwai wanda ya ga wani mafarki jiya da daddare bayan sallar asubahi ne hakan kan faru fa ya kusa alaihi man sha Allahu an ya kusa idan wani ya ce eh sai ya ba shi labarin abin da ya gani gwargwadon abin da Allah ya so ya ba shi na labari To wata rana ya yi wannan tambaya aka yi shuru ba a samu wanda ya ce e ga labari ba, sai ce to ga abin da ni aka nuna mun jiya. Fa'innahu ƙala lana za ta gadatin, ana haka wata safiya da haka ta faru sai yace ce da mu, Innahu a tani lailatan atiyani. a wata ruwaya rajulani masu zuwa guda biyu sun zo mini wa inna huma qalali da suka zo sai suka ce da ni in dalik tashi mu tafi fa inni an ma'ahuma sai na tashi muka tafi tare da su muna cikin tafiya wa inna ataina ala rajulin mudhaji'in sai muka iso wajen wani mutum yana kwance mudhaji'i yana kwance wa idza akharu qa'imun alayhi bi sakharatin sai ga wani kuma tsaye a kansa da katon dutse wa iza huwa ya hawi bisakhra ko bisakhrati lira'atihi fayaslugha ra'sahu fayatadahdahu alhajaru sai ya daga dutsen iya ƙarfinsa sai ya sauke wa wannan mutumin aka sai ya kwankwatsa kan sai dutsen ya gangara bayan ya dutsen ya gangara hahuna ta can haka fayat ba'ur rajulu ko fayat ba'ur rajulu ko fayat ba'ul hajara sai ya bi wannan dutsen din faya a kuzahu ya ɗauko shi fayar jiwu ilaihi ya sake dawo wannan mutumin fala yarji'u ilaihi ba zai dawo wajensa ba hatta ya sai harasahu kafin ya dawo kan ya koma ya yi kyau kamar da in ya sako masa kansa ya fashe tashi kamar ka sako wa kankana ya kake tsammani ƙato ƙarfa ya ɗaga ƙaton dutse da ƙyar sai da ya kere da shi sai ya sake shi a kan kankana hmm, to haka yake yi wa kan to haka kan zai fashe fashar sai dutsen ya gangara sai ya bi dutsen sai ya ɗauko kafin ya dawo Allah ya maida kan hatta ya si harasahu fala yarji'u ilaihi hatta ya si harasahu bai dawowa wajensa har sai kan ya dawo daidai kama kana kamar yadda yake da ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل مرة ko marratal ula sai ya sake aikata masa kamar yadda ya aikata masa a karon farko sai ya sake sakan masa wannan dutse ƙala ƙuntu lahuma shi kam aikinsa kenan fa sai ya bi dutsen kafin ya dawo Allah mai da ka sai ya sake fashe shi sai dutsen ya gangara sai ya bi dutsen kafin ya ɗauko dutsen ya dawo kan ya koma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kultu lahu ma subhanallah sai manzo Allah ya ce subhanallahi subhanallah ma hadani wayannan mutane biyu ba wanda ake fasa kansa da wanda yake fasawan waye? qalali sai wayannan mutane da suka taho da ni suka ce da ni in taliq in talik ba ruwan katukunna mu tafi dai oh. fan talaqna sai muka wuce muka tafi fa ataina ala rajulin mustaliqin bi qafafu sai muka zo muka tar da wani shi kuma yayi reren yayi rigingine akan ƙeyarsa shi kuma wa idza akaru qa'imun alaihi bi kallubin min hadidin ɗayan kuma yana rike da zarto na ƙarfe wa idza huwa yati adu shiqqai wajhihi sai ya zo wa ɗaya daga gefen fuskarsa fayushar shiru shidiƙahu sai ya ta yanka ainihin wannan gefen kumatun nashi ila kafahu sai ya iso keya daga baki haka zai soma ya shata ya ta yankawa sai ya iso keya wa man khirahu ila kafahu sai ya zo ya kama daga ƙofofin hancinsa kuma nan ma ya datsa ya yanka sai ya iso ƙeya wa ainahu ila akahu sai kuma ya dawo kan ido nan ma ya yanka sai ya iso keya kaga an yi masa gunduwa nawa kenan gunduwa uku to ta wannan gefen kuma tun kenan summa ya tahawwalu ilal janibil akhar sai ya juya shi kuma ta ɗaya gefen fayaf'alu bihi mislu ma fa'ala bil janibil awwal sai ta yanka shi ta nan ma sai yayi masa yanka uku bakinsa in ya kama yankawa sai ya iso keya in ya zo kan kofofin hancinsa sai ya iso keya in ya zo kan kwalmin sa sai ya iso keya fama ya barabu min zalikal janib hatta yasiha zalikal janib kafin ya gama yanka nan ya juyo shi nan ɗin an maida shi ya koma kamar da sai ya sake yanke shi sai ya juya kafin ya dawo wannan gefen ya sake komawa kamar da shi kuma aikinsa kenan in ya yanka nan kafin ya dawo wurin ya koma kama kana summa udu alaihi fa yaf'alu misla ma fa'ala fi marratil ula sai ya sake ci gaba da yankawa kamar yadda ya yi da farko Kala sai na ce in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuntu subhanallah subhanallah ma hadani wayannan mutane guda biyu fa me yankan nan waye waye kuma ake yankawa Kala li wayannan da suka taho da ni sai suka ce da ni in dalib in dalib ba ruwanka ba yanzu ba ta kai dai mu tafi mu wuce mu wuce fantalaqna sai muka wuce muka tafi fataina ala mithli tannurin sai muka zo kan wani abu kaman tulu tanderu ne kamar tulu fa asabu annahu qala fa Fa'iza fihi laghatun yace ga zato na cewa yayi a ciki akwai hargowa a cikin tulun sai ana hargowa wayo wayo wayo wayo wayo a ciki ma haula'i nace subhanallahi waye ne wayannan suke kururuwa qala li in in suka ce a'a mutafi mutafi mutafi fan sai muka tafi ba taina ala naharin sai muka zo wata ƙorama. hasibtu annahu kana yaqulu ahamaru misla dami na zaci cewa yi ƙoramar ruwanta jajir kamar jini ko na tsallake ko? to a na to shi kenan fandalaga na fi mm, fandala'ana uh, sai muka leka cikin wannan tulu tanderu faɗaɗa'ana sai muka leka fihi cikinsa fa'iza fihi rijalun wa nisa'un urratun sai ga maza da mata kowa tsirara a ciki su ne suke ta wayo wayo wayo wa'iza hum ya atihim lahabun sai na ga ashe balbalin wuta ne yake zo musu min asali wato min asala minhum ta ƙarƙashin tulun tanderun ashe wuta ce ake furo ta tana tafasar da su fa'iza a tahun zalikan lahabu idan wannan balbalin ya iso su bau-bau sai su yo sama suna kuka suna wayo wayo wayo maza da mata kuma ƙultu ma ha'ula'i wa'yannan kuma suwaye Falali, sai wayannan bayan Allah suka ce da ni in taliq in taliq ba yanzu dai mu tafi mu tafi fan dalakana sai muka wuce muka tafi fataina ala hari muka zo koroma wata koroma fasibtu annahu ya kulu, aha mara mithla dami na zaci cewa ya jajir ruwanta kamar jini fai zafin fi nahari rajulun sabihun yasbahu sai ga wani mutum a ciki yana iyo mai iyo yasbahu yana ta iyo yana kokarin ya zo gaba yana ta kokari ya kawo gabar wannan koroma ya haye yana ta iyo fa iza ala shattin nahri rajulun qad jama'a indahu hijaratun kasiratun sai ga wani ƙarƙeƙe shi kuma a tsaye a gefen koromar ya tara duwatsu masu yawa shi kuma jira kawai yake wannan mutumin ya kawo gaba fa'iza zalika sabihu idan wannan mai iyon yasbahu yana ta iyo ko aka ne kuwa eh. ma yasbahu yana ta iyo gwargwadon abin da ya samu na damar iyo sun mayati zalikan lazi kada jama'a inda hulhijara sai ya zo gaba wajen wannan da ya tara duwatsu fayafaghuru lahu fahu kawai sai ta zuba masa so a baki yayi ta jifansa kama kama kama kuma duk dutsen da ya jefa a baki sai ya wuce duk sai ya sa shi ya hade duwatsun nan ta hanyar jifa kuma ba wai a bashi ya haɗiye ba kamar yadda ake hade prostamol jifa ne kawai duk dutsen da ya watso kawai sai ya kurma bakin ya wuce ciki fayilghimuhu hajran sai ya ta hadiyar masa da wayannan duwar bayan daliku sai ya sake tafiya fayasbahu yayi ta iyo ya koma summa yarjiu ilayhi sai kuma in ya koma can din kamar wani abu ne ya cizo shi cikin ba dadi sai ya sake juyowa yana ta iyo yana ta iyo yana kokarin ya kawo gaba kullama raja ilaihi duk sanda ya iso wajensa a a lahu ko fahu sai ya sake ainihin kwamfatse masa baki sai ya sake sashi a gaba da jifa yana ta dura masa wa'annan duwatsu da ya tara a gabansa Nani. falqamahu hajaran sai ya sake sa masa wayannan duwatsu a baki qultu lahumu sai na ce wayannan bayin Allah da suka taho da ni ma hazani to wayannan mutane guda biyu ba waye mai iyon nan waye kuma mai jifan nan qala li in taliq in suka ce mini mu tafi dai tukuna fan sai muka wuce fa na ala rajulin karihil mar'ati sai muka tar da wani mutum mai mummunar kama mummunar kama gare shi au ka ake rage ma an tara'i ko kuma fiye da duk wani mummunan abun da ka taba gani rajulan mar'a in dai mutum ne da za a gani memuni baka ka taba ganin memuni shi ba fa'iza huwa inda hunarun sai naga kuma ga wuta nan ganga-ganga tana ta ci bal bal ya hushuha kuma duk da haka yana ta zuga ta, yana ta kura ta kawai shi bai da aiki sai kura wuta wa yatsa haulaha yana ta zagaye ta kawai yana yi mata bi in yaga kaman za ta dushe ya sake ta da zugawa yana ta zuga ta kawai tana ci qultu lahumu ma hadha sai na cewa bayan Allah wannan fa waye qalali sai suka ce da ni in daliq in daliq mm tukuna dai mu tafi wuce mu tafi fan talaqna sai muka tafi fataina ala rawbatin sai muka iso wani dausayi mu'tammatin fiha min kulli nauko min kulli naurin rabi'in wannan dausayi yana da dukkan wani haske mai kyan gani fa'iza na zaharai ar-rauba a bayan wannan rauba wannan dausayi sai ga rajulun tawilun wani mutum dogo a cikin wannan dausayi a la'akadu a rara sahu na ɗaga kai daƙir nake hango kanshi ɗulan saboda zai fi sama ta sama wa idza haula ar-rajuli sai gashi kuma gefen wannan mutumin min aksari wildanin ra'aituhum qatu mafi yawan 'ya'yan da ban taba ganin yawan irin wannan yara ba da dai ga yara sun taru gefen sa ban taba ganin yara masu yawan su ba tunda nake bultu sai nace ma haza wannan kuma fa wa ma haula'i yaran nan kuma suwaye li sai suka ce da ni in taliq in taliq a oh, kai kan mu tafi dai tukuna mu tafi fantalabna sai muka kama hanya fataina ila dauhatin azima sai muka iske wata bushiya katuwa dauha shine bushiya a mai deliya yace ma dauhatun fainanatun aw rawdatun bi kamilatin aw fi yafa'in anjadi dauha bushiya katuwa irin mai tsohuwar bushiya wanda gindinta ba za ka ritsa ba rassanta ko'ina ta mamaye wuri in ka zo ƙarƙashinta kamar wani gari za ka shiga ita ake cewa dauha sai ga wata bushiya katuwa a mun iso wurin ya fata a dauhatin azimatin bushiya babba summa ara dauhatan ko lam ara dauhatan qattu a'zamu minha tunda nake ban taba ganin bushiya mai girman ba wala asana kuma ban taba ganin mai kyanta ba ga ta katuwa ga ta da kyau gwanin ban sha'awa balali haka ne kuwa sai suka ce da ni irɓe fiha ka hau mana ka shiga ciki farta ƙaina sai muka hau tare da su fiha cikin wannan duhuwar bushiyar ila madinatin sai gashi mun iso wani birni ko da muka fara hawa kawai na ga mun kama wata matattakala ne kawai sai gashi mun bayyana cikin wani irin birni mabaniyatin wato bilabinin bi labani zahabin ko mabaniyatin wanda aka gina shi bi labani zahabin da tubalin zinari wa labani fiddatin da kuma tubalin azurfa aka gina katangar birnin fataina babal madinati sai muka zo ƙofar shiga birnin Fas, taf, eh, ko fastaftahna sai muka nemi a bude mana muka kwankwasa fas shine fastaftahna sai muka nemi a bude mana fafutiha halana sai aka bude mana fadakalnaha sai muka shiga birnin fatalaqana rajulun ko ko rijalun ne rijalun ko shi ya fika fatalakana rijalun sai ga waɗansu mazaje mutane dai a takaice aka ce rijal shatrun min kallabihim ka ahsani ma an tara'i in ka dubi ɗaya gefen su haka kyakkyawa fiye da duk wani abu mai kyau da ka taba gani wa shadarun minhum ka aqbahi ma an tara'i kuma in kaga ɗaya gefen kuma mummuna fiye da duk wani abun da yake da muni da ka taba gani mutum ɗaya ne sa ɗaya sai ya baka sha'awa baka taba ganin mai ken shi ba daga nan daga nan abun da yana kuma mummuna baka taba ganin mai muni shi ba kowa haka yake mutane duk mutanen haka su. mutum ɗaya ne ɗaya tsagin haka sai aka raba ni ɗayan ta nan in ka duba kyakkyawa baka taba ganin mai ken shi ba Sannan kuma mummuna baka taba ganin muni irin shi ba kowa haka suke ka bahi ma an tarai qala lahu sai wayannan bayin Allah da suka taho da ni in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce wa wayannan mutane masu kala biyu ɗaya gefe mai kyau ɗaya gefe mummuna sai suka ce da su izhabu ku tafi faƙa'u fi za ka nahar ga ƙoroma can ku je ku faɗa ciki sai suka ce wa'annan mutanen masu kyakkyawan gefe da mummunan gefe sai wa'annan mutane da suka taho da ni sai suka ce wa'annan mutane masu nau'in kala biyu din nan ku tafi ga ƙoroma can ku je ku faɗa ciki fa'iza huwa na harun ko da na duba he na gashe ƙoroma ce a wajen mu'taridun yajri ka anna ma'ahu mahdun fil bayan sai na duba koroma ce ta gita ta wajen kyakkyawar koroma gefen ta gwanin ban sha'awa ruwan ta kai ka ce wani madara ne saboda fari da kyau kalkal da shi fa zahabu sai wayannan mutane suka tafi fa waqa'u fihi sai suka fada cikin wannan koroma sun maraja'u ilaina da suka shiga suka fito sai suka dawo wajenmu kada zahaba zalika su ko ina yanzu kan babu wani wurin da bai da kyau gunda bai da kyau din sai gashi ya yi kyau yanzu sun zama kyawawan mutane duk gaba ɗayansu sun shiga ƙoramar sun fito sun won kada zahaba zalika su'u anhu wannan mummunan abun da yake tare da su na tsagi ɗaya ya tafi fasaru fi asani suratin sai ga su cikin wata kyakkyawar sura fiye da duk wata sura mai kyau qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace qala li wayannan bayin Allah guda biyu sai suka ce da ni hadhihi jannatu adni birnin nan da kaga mun zo jannatu adnin kenan aljanna ce wanda ake ce mata jannatu adnin ita ce aljannar gama garin jama'a wa'inda Allah ya taimake su suka haihu. Ah, wa ha ka kalli can suka ce mishi kalli can manziluka masaukinka ga wajen suka nuna min sama can sai na hango wani kyalli haske can sama a fasama basari sai na daga ido na su'udan can sama fa'iza ƙasurun sai na hango wani bene mislu rababatin bai ba kai kace wani girgije ne fari ƙwalali sai suka ce da ni ha za ka manziluka to wancan shi ne masaukinka kai ƙuntu ma sai na ce da su barakallahu fi kuma Ka amma ko Allah ya muku albarka ni to ku jale ni mana fa'a fa'ada kuluhu in je in shiga ƙalali ƙala sai suka ce amma al'ana fala amma yanzu tukuna wa anta dakiruhu amma nan gaba za ka shiga amma ba yanzu ba kana da sauran aiki tukunna qultu ma sai nace da su to naji ni yanzu dubba ba shine ma tukunna matsala ba fa inni ra'aitu munzu tun tunda muka fito cikin daren nan muke wuce abubuwa daban-daban ajaban wanda suna bani mamaki in na yi mamakin wannan muka wuce sai in tar da wanda ya fi shi ban mamaki fama hazan lazira aiku duk Allah ku ban labari mana ku fassara mini abubuwan nan da na gani ƙalali sai suka ce da ni ama inna Beruka, suka ce to shi kenan, yanzu kan ba ka labari amma rajulul awwal wancan mutum na farko allazi ataita alaihi wanda ka fara bi ta kansa yusulahu rasuhu ana kwankwata kansa bil hajari da dutse fa innahu rajulun shi wani irin mutum ne ya kuzul qur'ana ya haddace qur'ani ko ya karanta qur'ani fayarufaduhu sai ya watsar da shi waya namu kuma ya kwanta ani salati bai yi isha'i ba ko ya kwanta bai yi azhar ba ko ya kwanta bai yi la'asar ba ko ya kwanta bai yi magariba ba ko bai yi asubahi ba fa namu anis salati maktuba kawai sai ya kwanci abunsa ya san bai yi sallar farilla ba to shi ake masa wannan wannan barzahu ne fa ba wai ainihin an yi alkiyama ba filin barzahun mutumin da yake ya karanta qur'ani ya san shi amma kuma sai yake aiki da shi ko kuma Allah ya fore masa ayoyin Qur'ani ya iya su sai ya watsar da su da gangan ya mance su har ya dawo yanzu babu su to shi in ya shiga barzahu abinda za a yi masa kenan kawai mala'ika ne zai tsaya a kansa sai ya kwantsama dutse a kansa sai kan yayi fashe kamar yadda kankana muka kwatanta ko to in aka bi dutsen kafin a dawo da shi Allah ce kan koma inda kake sai kan ya dawo kuma a sake ran taba mar sai ya fashar ya fashe yayi ta shan azaba a zaman barzako har a tashi alkiyama haka mutumin da ya san bai yi azhar ba kawai yayi kwanciyarsa ya san bai yi lasar ba yayi kwanciyarsa ko ya san bai yi isha'i ba yayi kwanciyarsa ya san fajiya ma ya bar azhar bai yi ta ba shekaran jiya wallahi la'asar ba ban yi la'asar ba shekaran jiya na tsallake wannan kan tasha haka ko kuma yayi kwance fa gashi akan katifa sai ya san bai yi isha'i ba kuma ya yarda ya kwanta wai har gobe to shi kuma idan ya mutu barzakhun sa kenan za a yi wannan mala'ika zai yi tsaye ne akan sa kawai yana kwance shi kuma zai ɗauki wannan dutsen ya rika tsako masa shi aka sai kan ya wargaje sai dutsen ya gangara sai mala'ikan ya bi shi sai ya ɗauko kafin ya dawo Allah ce wa kan koma sai kan ya dawo yadda yake sake sakan masa kan ya wargaje haka shi kuma za a yi masa wannan azabar barzakun tarikul salati wa tarikul qur'ani Allah ya sauke wa kazalika atatka ayatina fa nasitaha wa kazalika al ashe sakaci da salloli na farilla hadarin ba karami ba ne kun ji wannan shine abin da za a yi wa duk mutumin da ya san bai salla ba ya kwanciyarsa kawai ya ki to idan ya kwanta a barzahu a kabarinsa abinda za a yi taimar kenan har a tashi alkiyama yanzu tun da aka haife ka shekara nawa eh to wani rannan ya mutu in irin aqidarsa kenan tun nan da aka haife ka har yanzu ana nan ana mar azaba haka ake tai mishi kuma tukuna wai alkiyama fa bata zo ba tukun sai ran da aka ce a tashi alkiyama ta zo kafin a daina yi wa ruhin kila zaka ce to ai yanzu in ka je ma kabarin ya gurguje ya zama kasa ba wai jikin bane ake wa azaba wannan jikin baya jin ciwo shi ruhin ka ne mai ji ruhin shi kuma baya lalacewa shi ruhin har abada yana nan jikin ne ya lalace shi ya dirdiddige ya zama ƙasa amma ruhin yana nan ana tai masa azaba shi kuma zai ji ko yanzu idan mutum ya mutu in ka zo ka munsune shi zai ji in ka yanke shi zai ji in ka doke shi zai ji jikin bai jin azaba ruhin ne amma lokacin da yake kwance ko baya motsi in ka dauko allura ka so kamar sai kaga ya dan motsa haka ya dan ji zafi ko ko da lakasa ba kuzari dai za ka ga alamar ya dan yi motsa ya ji zafin saboda ruhin sa ne aka soka ruhin yana nan wa yasalunaka anir ruh qulir ruhu min amri rabbi suna tambayar wai manzo Allah wai ni ya ruhi yake sai wannan alamarin Allah ne don Allah kada yake ya san yanda ruhi yake a jikin dan adam don ruhi baje yake a cikin jiki duk inda ka san an soka zaka ji zafi to akwai ruhi a wuri. in dai za a soki gurin ka ji zafi to ruhi yana wuri. yanzu idan da za a cat a sare hannun mutum ya fadi kafin ruhin ya zabura ya komo sai kaga hannun yana zafi yana motsi yana motsi sai ruhin ya gama fita sai ka ji hannun shiru Da haka har ya san sankari yanzu ba sauran ruhi kuma ko a wuta ka jefa hannun yanzu ba zai motsa ba ba ruhi ciki ruhin ne mai jin zafi. ko haka za a yi taiwa ruhin mutum duk mai kwanciya da yi sallah ba sai dai in Allah ya taimake shi ya tuba ya yi nadama duk mutumin da kuma aka sanar da shi ƙura'ani kawai ne ya watsar da shi da gangan saboda duniya. eh ai kwarai ku wannan tabbas haka yake ko shakka karka yi sai dai in kawai ya kubuce ma kana kokarin kiwonsa ya bata kamar yadda kana son garkeken sanka ba da gangan ka kore shi kace shiga daji ba sai ya bace da daddare ka buto ka duba a garke ba gan shi ba kai ta yawo kai ta yawo kai ta nema da gangan ya tafi da gangan ka bar shi ya bata ka bi ko ina ba gani ba ka dawo ka hakura aka maka jaje to irin wannan shine kawai ba za a yi ma azaba ba amma da gangan yau baka yi bita ba gobe baka yi bita ba jibi baka yi bita ba har ma ka je kai ni yanzu fa na girma na hakura da karanta ka har ya bace to wallahi ka sha dutse ko sura ɗaya ce in dai sakaci kai tabata sai dai in bacewa kai kamar yadda dabbar ka za ta tabata, ba don kana so ba to irin wannan bacewan daban amma kai ka kyale kowa yana bin dabbobinsa kai kawai sai ka bar naka in ta fita wai ta dawo da kanta wannan in ta bata ya kamata amma jaje qur'ani kake da shi ko surori ko izu ko izufai baka karanta su baka nafila da su baka tilawa su ko zalla haka nan kawai ne eh, eh, eh, dai ka kama temple kai ta surutu kai ta surutu in an jima ka je gida sai ka fadi kawai fashar sai mun shari ba za ka taɓa karantawa ba ko kaɗan har ya ɓace to wallahi za ka sha wannan dutse ko shakka babu ka yi ƙoƙari ka nemo shi ka yi ta fama ka nemo shi wallahi kamar yadda ka sani dai idan mutum ya yi wasa da gangan shanunsa za su ɓace ko to haka ƙur'ani yake wallahi in ka bar shi zai bata kana kyale shi yana bata kai ma an kwatanta shi da raƙumi don shanu suna iyawa idan ka tafi da shanu yanzu cikin jejin da basu taba taɓa zuwa ba sai kai zombo ka sauka sai ka aje kaya kuka abun nan kuka kwana da safin ka bar su suka tafi za su dawo za su gane to raƙumi wallahi ka nemo raƙumi ko a gidanka aka haife shi in ya tafi kiwo sai dai ya zo kusa da gurin ya ta zagayawa sai ka fita ka nemo shi in baka nemo shi ba kawai ya ƙara da daren sa nan gobe ya sake tafiya kuma arewa ya yi To da haka aka kwatanta ƙura'ani da raƙumi duk mutumin da yake ɗaura raƙuminsa to kullum yana da raƙumi amma mutumin da zai saki raƙuminsa sakakaka to kuma kullum sai ya nemo in bai nemo ba kuma ya ɓata to haka ƙura'ani yake to haka kuma mai sakacin sallah wannan ko shakka karkai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan wannan da ka gan shi nan irin azabar mutanen da suke da ƙura'ani a kansu ko kuma wasu surori ko su ayoyi sai suka ƙyale ayoyin fassara ta farko ayar ta ce a yi sai ya ƙi ayar ta hana shi sai ya ƙi bari to da za a yi markina ko kuma yana da ayoyin sai ya bar su har suka bata ya dawo bai iya ba kuma da gangan ba wai kubucewa suka yi ba da ƙarfi banda wanda yayi yayi tilawar take zama wannan ba wai la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha ko banda kuma wanda kana ta kokarin aiki da Qur'ani iya kokarinka sai kai kuskure kai karo da aya wannan ma ba da gangan bane la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha an gane wannan da gangan ka gyale shi ya bata da gangan ka ki aiki da shi da gangan ka ki umurni da gangan ka ki hanin to wannan shine zaka haɗu da wannan dutsen Allah ya dai mu to shine ar-rajulul awwal fa innahu ar rajul ya'khudhul qurana fa yarfuduhu kaga sai ya watsar da shi kaga rafadahu huwa bi nafsihi shi da kansa ya warbar da qur'anin ba qur'anin ne hukuce mar ba an gane wannan Allah ya taimake mu wallahi mutum ya kokari ya maida yar tilawar shi ushurun na a dawo da ita eh eh aka maka dawo Ah, akwai magana ba. To, kasar na sani kenan to biyu aka yi ai don kaga wani ya watsar da shi amma yana kokari yana aikin kaga da sauki ko to wani kuma ya watsar da karatun ya watsar da aikin to amma wani ya watsar da karatun amma kuma duk inda aya ta ce kar yayi bai yi duk inda aka ce yayi yana yi to shi da sauki amma don me ya watsar da karatun shi to shi ne nasa da sauki ba wanda ya fi muni kamar wanda ya watsar da aiki da shi wannan ko aiki za a fasa kanuka ko kanu ake ciya ko kawuna yawa ba da a kanun ma akwai hausar da ake ciya kanu eh. Allah waya namu ani salatil maktuba kuma ya kwanta akan sallar farilla yake wa amma a ladhi ta alaihi yusharishiru uku, ila qafahu amma mutumin da kaga ana masa zarto ana ta yanka kumatunsa daga baki zuwa ƙeya daga hanci zuwa ƙeya daga ido zuwa ƙeya ta gefen nan in aka gama yankawa a juye ɗaya kumatun shi ma a kama yankawa kafin a dawo wancan ɗaya kumatun ya koma tofowa to shi kuma wannan waye ne wa mana khiruhu ila qafahu wa aynahu ila qafahu fa innahu ar-rajulu yaghdu min bay yaghdu ko yaghdu min baynihi wannan kalmar ita ce ta sa aka kawo hadisi duk tsawonsa tunda babu ta tahrimil kadhibi fa ba ta tablughu al-afafa mutum ne zai je ya tsara ƙarya kawai ya tura ta ta tafi ta gama sassanin duniya to wannan zai yanka. Hmm? azabarsa kenan har a tashi a barzahu mutane nawa ne yanzu suke tsara ƙarya kawai su watsa wa intanet duk duniya kowa ya gani yanzu shi yasa tun kwanaki mun yi wani darasi na ce wallahi masu saurin ture-ture su yi hattara kasan me za ka rika turawa haka ɗan jarida masu yada labaru su san me za su rika yadawa ka yi kwamfanci labari tukunna kafin ka watsa shi kuma taɗi ba kowanne in ka ji ba kawai za ka ce bari kai ma ka je ka faɗa a gaba in ƙarya ce za ka je ka watsa ta ta cika duniya ƙarshe ka zama cikin wa'inda za a yi masu wannan yankan irin yankan katako zai zo ya sha ta ƙarya shi ya tsara ta ba taɓa yi ba amma kuma ya tura ta tabulugul afaq sai ta gama sassanin duniya gaba ɗaya ta ko'ina Allah ya tsawai yanzu ƙarairayi kala-kala ni kam ne ke motsi akwai mai vibration ne kawai sai ni ajin da rojitoro ba shi kun da mai sai ya kara abu da to yana da kyau musamman matasa waɗanda suka ƙware wajen shige-shige ba komi za ka riƙa ture-ture ba wani in ya samu ya zauna da daddare har a kira assalat yana ta fama da facebook ya je nan ya fita nan ya je nan ya fita nan duk kuma surutan ƙarya kawai wani ya tura wa wancan ya gana wannan ya ba shi amsa ya amso na wancan ya tura wa wancan ya leko wancan ya aikin kenan to ba shi ba ne hanyoyi ne daban-daban ga sunan na yaudara dai sai mutum ya kwana bai yi bacci ba a irin wannan gefen amma kuma inda zai ɗauki eh, ahalari in ya fara duba babin tsarki kafin ya yi sidira uku ne kaga gengedi ya zo eh, amma in rubutun nan ne na karatu an shirya wata batsa a rubutun yana ta bi idon nan yana yaji yana ta yi yana ta yi ido na yaji amma ba zai bari ba sai ya iso amma da zai dau ahalari haba munki goma sha biyar shi ne kwata eh. to minti goma sha biyar ya ishe shi za a ga ya fara gangadi ko littafin ya faɗi don shi abun kirki ne balle kuma a ce ya rike ƙura'ani a wannan ai minti biyar ne sai fara wa galallahu ma'akum sai ya aje ya ce an ce bai ana karanta ba bacci zo a bari eh, <laughs> eh kar mu ya je bata eh. sai ya aje shi sai ya kwanta kuma ya kwanta ya kama tunani sai ya dauko waya kaman zai dan leka wani abu shikenan kuma sai ya kwale daga nan kuma sai a salatu <laughs> Allah ya sauya. Kai, to waɗannan su ne wannan shi ne wanda ake masa irin wannan yankan katakon mutumin da yake tura ƙarya ya yaɗa ta ko ta hanyar irin wannan ture-turen na zamani ko kuma ta hanyar ba da labarai a temple wannan in ya tafe ce lalle an ce kaza shi ma gaba a ce kaza asali wanda ya fara ƙagota kaga ya ƙagota a ƙauyensu ga nan har ta gama duniya to wannan idan ya kwanta a barzahu abinda za a yi masa kenan irin yankan katako kamar yadda kuka ga dai injin yankan katakon na haka za a zo a yi taiwo mutum kuma ba za a daina ba daga an yanke ka ya kamata da ka mutu to ruhi bai mutuwa kamar yadda muka faɗi ba jikin ba ne ruhin ne shi ruhi kuma ba mutuwa zai yi ba sai a sake maido shi yadda yake a sake yankawa a maido kuma ba za a daina ba har a tashi alkiyama ka duba na ce ɗazu tun ranar da aka haifi mutum aka bunne wani to tun a lokacin fa ana masa wannan har yanzu shekara kusan 60 eh to yanzu wannan fa kaga wai na kusa-kusa kenan me kake tsammani wanda aka bunne su tun shekaru dubu da suka wuce in halinsa ne ba tun a lokacin ana masa har yanzu kuma ba za a daina ba sai an tashi alkiyama daga lokacin da mutum ya kwanta dama ruhin nan ya fita an rinka yi wa ruhin haka kenan in dai aikin mutum ƙarya Allah ya sauke to wani shi ya iya ƙaryar shi aikin sa ma ƙarya da ƙaryar yake cin tuwo kwarai da gaske yanzu wani shi kawai ya karanta fannin ƙaryar shi lauya ne musamman shi yana da ilimin ƙarya ko ba ka da gaskiya zai kera ma gaskiya mai zaman kansa sai ya da kai kuma ko kana da gaskiya sai ya kawo ƙaryar da za ta yi kara da kai kuma ya ka da kai shi kenan sai a rubuta a rubuta a rubuta ce mun gama bincike mun tarar da shari'an nan da ya wane shi ne bai da gaskiya an same shi da laifi tare da hujjoji masu ƙarfi kaza kaza kaza kaza kaza sai a rubuta shi kenan sai a danka maka ƙarya gaskiyar ƙarya sai ka kama ka fito ka da mu za a ja da mu da mu za a ja shi kuma shi shine tuwansa ne miyarsa ne namansa ne ruwan shansa ne jus ɗinsa ne katifarsa ne suturarsa ne takalma shi ne watsayawarsa duk wani abun da zai hau ya motsa sai ya yi ƙarya ne salaransa ƙarya da ƙarya yake ci الناس To amma arrijalu wa nisa su wayannan maza da mata da ka gani ƙurratun tsirara a cikin wannan tulu wato kasan tulu tsarinsa ko yana da ainihin hulki ko <laughs> yana da ciki ƙato bakin kuma tsokake shi ne tulu ko? to za ka ga idan ka leƙa za ka gano abun ciki din amma ba a wadace ba to haka ake yi wa wayannan mutane su suna cikin wannan kamar tulu din wanda aka kira shi da tanderu sannan kuma kan wuta yake mutane ne a ciki ko ka hunkuro wuta ta tafasar da kai ka taho bakin a tsoke ba zai fita ba da aka ce tulu ba wai ɗan ƙaramin tulu irin wannan wanda za ka iya ɗauka a sa ruwa ka ɗaga ka sa aka ba maza da mata ne nau'in wa'annan wanda wane yawan taron mu na? tulun ba wai kamar ɗan masallacin nan ba ya fi faɗin somma don duk mai irin wannan a cikin tulun za a sashi mai irin wannan aikin sai dai in kafin ya kai ga wannan matsayin ya tuba shi kuma sai ya shiga wannan tulun da haka zai yi ruhinsa zai yi zaman barzako ga sunan dai bari mu ci wa amar rijalu wan nisa'u al urratu allazina hum fi mithli bina'i tanuri wanda aka aje su kwacin ginin tanderu fa innahum wa dawain mazinata ne mata wazzawani da mazinata maza duk wani mazinacin da ya mutu bai tuba ba shi kuma a wannan tanderun cikin wannan dan tulun cikin kan wuta yana tafasa kuma yana ciki da tsukakken baki shi kuma a ne shi ne za ji wayyo, wayyo, wayyo, wayyo? ba ma wanda ya san waye kusa da shi kuma kowa tsirara kuma wutar tana ta gasa su a cikin tulun sannan kuma ba za a sassauta ba duk lokacin da wutar ta falfalo ta yo sama sai su yunkuro kamar waje za su yi kuma ba kofar fita su kuma haka za a yi ta zama har a tashi alkiyama shine barzakhunsu yanzu wani tun da ya mutu ya kai shekara goma yanzu tun a lokacin fa haka yake shan wannan azabar wani shekara ishirin wani shekara talatin wani shekara ɗari yanzu wani tun da ya mutu bai tuba ba da irin wannan aikin shekara dubu da mutuwarsa tun daga ranar har yau kuma haka ake masa kuma ba za a daina ba sai an tashi alkiyama wai san shekara na wai saura ayi alkiyama eh to ashe mu da bamu mutu ba me ya kamata sai mu tuba idan muka tuba sai Allah ya yafe mu to sai mu tsira da shiga tulu <laughs> Allah ya sauƙaƙe to shi wannan tulun matsala ne ba na ruwa ba ne na wuta ne wa amma rajulun lazi a taita alaihi yasbahu to amma mutumin da ka tarda yana iyo fin nahari a cikin wannan koroma wa yi hijaratu ana ta watsa masa duwatsu a baki fa innahu akilun riba shine maciyin riba duwatsu ne na wuta kawai ake taloma masa a baki yana talomansu dole in ya ji zafi ya kai markaro sai ya sake kwana ya koma cikin koromar koromar kuma bala'i sai ya ji can din ba zai yiwu ba ya sake yowa kwana ya doso gaba yana iso gaba kafin ya iso kuma ya taloma mara nan duwatsu na wuta kuma duk sai ya gama haɗiye su kuma kajiyance ya tara su dewa mala'ika ne to shi kuma ba za a daina ba sai an tashi alkiyama matukar mutum ya mutu yana cin riba kaga cin riba bala'i riba mugun abu ne wanda kuma riba yanzu tana nan ta zama ruwan dare Allah ya wa amma rajulul karihul mar'ati mutumin da ka gan shi ya da kyan gani ba ya ce ya ga wani gajeje mara fasali ba ba ya da kyan gani ba to yake to wannan mutumin da ka gani wanda ba ya da kyan gani allazi inda na inda na ko kuma allazi inda na wanda ka gan shi tsaye a gun wannan wutar yahushuha yana ta zuga ta yana ta kura ta wa yas'a haulaha yana ta dawa yana zagaya ta fa innahu malik khazinu jahannama shine maliku kenan mai tsaron jahannama kenan wannan wutar jahannama ce wannan kuma maliku ne kaga bai da ko kyan gani sa ma kawai in kai ka ji bala'i maliku kenan shi yasa yan wuta suke ya maliku ko liyaqdi alaina rabbuk ka ya ubangijin kai kashe mu bala'i ya yi bala'i sai su ce maliku cewa Allah ya kashe mu sai ce ina ku maki suna, ina ku ai daga yanzu an manta da ku a cikin wannan bala'i ba mai sake kula ku ku daina kiran sunanmu mu sai ya daka musu tsawa sai su sake nutso su koma cikin wutar tsawarsa da ganinsa kawai sai ya zame musu bala'i sai su sake komawa cikin wutar to wannan da ka gan shi mummuna mara kyan gani yana zagaye wata yana kura ta maliku ke khazinu jahannama shine mai kula da jahannama kenan wa amma rajulu tawil mutumin da ka shiga wannan kyakkyawan dausayi ka ganshi dogon mutum kyakkyawa din nan allazi fi rawda wanda ka ganshi cikin dausayi fa innahu ibrahim to shi annabi ibrahim eh domin halitta kullum raguwa take da mutane manya-manya ne dogaye annabi adam an yi shi dogo babba kullum ana tafiya yana raguwa har aka zo kanmu yanzu kumus kumus kumus ga muna eh, da manya-manyan mutane ne haka halittar mutum take ana yi ana ragewa ana tafiya ana ragewa ana tafiya ana ragewa har aka zo kanmu yadda muke yanzu annabi ibrahim ya ce shi na gan shi na daga kai da kyar nake hango shi kaga shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan zamani ko shi wannan al'umman ya ce na ga mutum dogo da shi ya ce in na daga kai da kyar nake ganin kansa aka ce to annabi ibrahim eh wa ammal allazi allazina haulahu yaran da kaga sun taru wanda kace baka taba ganin yara masu yawan su ba fa kullu mauludin mata alal fitra duk yaron da ya mutu akan ka'ida ta musulunci yaran musulmai wanda suke ana musu addu'a a sallah ana cewa eh, waj'alhu ta takafalati sayidina ibrahimu ko to irin su ne su ne suke kewaye da shi shi ne mai ainihin renon yara <coughs> yaran da suke mutuwa suna ƙanana to su ne ake renon su amma fa wanda ya mutu ala fi'ira wa fi riwayatin ko na tafiya wani wuri eh to wa fi riwayatil barqani wulida ala al-fidira maimakon mata alalfiɗira a ruwaya ta wulida alal duk yaron da aka haife shi akan fidira kafin ya warware fidirar sai ya mutu kasan an ce kullu mauludin yuladu ala fidiratil islami duk kowane yaro akan haife shi akan ka'ida ta addinin musulunci illa kawai bayan ya zo duniya ko dai abawahu ubanninsa in ma an yi ku. wa imma an ku. wa imma an ku. ko dai iyayensa su maida shi ba yahudi ko kuma su maida shi ba nasari ko kuma su maida shi ba majusi ba maguji amma kowane yaro yakan zo duniya da alkawarin shi musulmi ne sai in ya zo in ya tar da iyayensa kiristoci su maida shi kirista in ya maidar da su yahudawa su maida shi ba yahudi in ya tarda su ‘yan al'ada maguzawa sai yaron ya zama ba maguje amma ya zo da siga da fikira islamiyya aka manzon Allah ya ce to duk wanda Allah ya taimake shi ya mutu tun ba canza mar fikira ba to shine za a tara wa annabi Ibrahim su irin wayannan yara Na'am wa ƙara babul musulmi na sai wasu wani daga cikin musulmai sai ya ce ya rasulallah lokacin da yake ba su wannan labari wa auladul mushrikina kenan har da yaran mushrikai faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa auladul mushrikin da ‘ya'yan mushrikai don su sun mutu akan fidira yaro ya zo bai je ko ina ba ya mutu to ya zo da fidirarsa ya koma da fidirarsa kenan amma idan ya yi hankali ya fara ya shiga kafurci shi kenan iyayensa sun kafurtar da shi an gane ko ya ce wa wuladul mashirki wa ammal qawmul ladina kanu shatrun minhum hasanun wa shatrun minhum qabihun yace to wayannan mutane da muka zo muka tarda a cikin wannan birni ɗaya gefen su ne kyau ɗaya gefen kuma mummuna wa ya ba da labari ya gansu ba masu kyau ta wannan bangaren mummuna kuma ta wannan bangaren kuma don mutum daya sai aka ce da su su je su shiga wannan koroma su yi wanka su fito da suka shiga suka yi wanka suka fito sai ga su ko'ina kuma yanzu ya zama mai kyau duk gefen jikinsu ɗayan mummunan ma ya koma kyakkyawa kuma a wanda aka ce shatarun minhum hasanun wa shatarun minhum kabihun fa innahum qaumun khalaqu amalan salihan wa akhara sayya irin mutanen da suke rayuwa a duniya su yi abun kirki su yi abun tsiya su yi abun kirki su yi abun tsiya su yi abun kirki su yi abun tsiya sai suka mutu sai aka je aka gwada aikin su sai aka yi laftu ba ja ba inda irin rinjayi wani amma ba shirka ba shirka ku san wannan sabon Allah ne yayi sabon Allah kuma yayi da'a yayi sabon Allah yayi da'a da aka zo aka gwada da'arsa sai aka samu eh, kamar a ce kilo dubu nan ma ka gwada sabonsa kilo dubu sai ya zama ba wanda ya fi wani to irinsu ne ake azabtar da su a azabtar da su ɗaya gefen saboda kyakkyawan aikinsu in ka ganshi ta nan wajen sai ga mai kyau in ka dubi ta nan kuma sai ka ganshi mummuna saboda sabo ta gefen dama da kyan gani ta gefen hagu kuma mummuna to yanzu tunda Allah ya sa ba su yi shirka ba to su ne Allah ya yafe musu yanzu tunda kun dan sha kun dan dana bala'i gorgodon laifinku to sauran an yafe muku guje ga tafki can ku yi wanka ga ma'ul hayati can sai su je su fada suna hutowa ya ga su kyawawa kuma gashi na kyalli sai ce to ku shiga aljanna yanzu ka wani sai ya shekara miliyon yana shan bala'i wani kuma miliyon kaza wani kuma kwana kaza wani kuma azaba ta awa ɗaya za a yi mishi wani kuma tsomawa kawai za a fitar kuma aka ce ana tsoma mutum aka fitar inda tun da ya zo duniya bai taba ganin talauci ba bai taba jin zazzabi ba bai taba ji su ba abin da ya taba su kansa daɗi kawai yake sha ana tsoma shi aka fitara ce ka taba jin daɗi zai ce me daɗi bala'in na har ya mantar da shi duk daɗin da ya taba sha shekara 60 da ya a duniya zafi na tsomawa kawai a fitar to sai aka ce zaka kwana uku a ciki hudu shekara tsawon shekara goma ishirin talatin miliyon ai bala'in ya kai bala'i an ce wa'yansu sai sun gama rumu-rumu-rumu garwashi kurmus baki kirin can wata rana sai a fito da su kuma a kai su wannan tafkiya wanke su sai kuma a kai su aljanna saboda ba shirka amma ga bala'in sabon Allah amma mai shirka iya shiga fashi bai fita Shi ne matsalar shi ya sa kullum malamai suka fi ƙarfi wajen wa'azinsu ta gefen sunna abin nan wa'azi na malaman sunna za ka ga ƙarfinsu sun fi ƙarfafawa gefen a kula da tauhidi a nesanci shirka don ita shirka bayan da za a yi tabarka ka fito in dai mutum ya kai aka ce da shirka cikin abin da ya kai shi wuta to ba zai fito ba amma aka ce abubuwan da suka sa aka kai mutum wuta ba shirka ciki to zai fito wataran duk dadewa zai fito ba a taba samun hadisi ko wata aya wanda za ta ce mutumin da ya mutu da tauhidi zai dawwama wuta ba babu amma fa ka sani za a iya shiga wutar amma kuma za a fita saboda rashin shirka don haka babban abin da ya kamata mutum ya fara kiyayewa shine shirka sabon Allah da yawa sai ka kasa tsarewa amma shirka in kaga mutum ya yi ta da gangan yayi sai dai in baka sani ba amma shirka zaka iya bari bayan da za ka ce to ya zan yi in bar shirka ba zai yiwu ba ya za ka ce ba zai yiwu ba zai yiwu za ka iya cewa ba zan iya sallah a tsaye ba ba zan iya yi a zaune ba ba zan iya yi baki na bai iya buduwa harshen ya rube ba zan iya furuci in karanta qur'ani ba ba zan iya azumi ba ba zan iya zuwa makka in haji ba ba ni da kuɗin da zan yi zakka duka zai iya yiwuwa amma kana da wani abu da zaka ce ba zan iya tauhidi ba eh yaya za a yace mutum ba zai iya tauhidi ba sai dai ka ce ka ƙi kai tauhidi kuma shi ne wanda ba sauƙi shi kam amma sallah kana iya a ce ba za ka iya yi a tsaye ba ce to kai a zaune ba zan iya zama ba ka kwanta ka yi ba zan iya karatu ba ce ka tuna ta kawai ka yi ta haka ko azumi kuma ina da ciwon da ba zan iya bai to ka ciyar ba ni da kudin da zan je haji Allah ya ce wa azin fi nasi bil haji ba ni da kudi yace to ka zauna ba ku an dauke ma to zakka kuma an ce wa imu salata wa atu zakka ku tsaye da sallah ku hudda zakka to me zan fitar je baka da shi yace to shikenan amma tauhidi fa akwai matalaucin da har baya da abun da zai yi tauhidi eh ko kuma akwai rashin lafiyar da za ta same ka har ka ce ba za ka iya tauhidi ba don shi baka da uzuri baka da hamzari baka da ba baka da hanyar da za ka kubuta ka ce ba ni da dama na yin tauhidi ba zai yiwu ba sai dai in kawo ka aka yi aka saka a gaba da bindiga ko da masu ko da gatura ko da kula ki aka ce sagoshinka anan kai sujuda anan to har zuciyar ma an ce a tirsa sata wataƙila wani zai tuna haka ko ya ce to ai ana iya sa mutum dole a ce yayi wa gunki sujuda kaga yayi shirka har zuciyarka za su iya tirsa sata eh ai Allah cewa illa man ukriha sai yace wa qalbuhu mutma'innun bil imani sun yi ga zuciyarka ne sun saka kai juda dole zuciya ta ce ƙarya kuke yi Allah ɗaya ne a cikin zuciyarka sun isa su ce ga zuciyarka nan ta ƙi to kaga tauhidi zai yi shi sa Allah ce illa man hawa wa mutma, mutma'innun bil imani to don haka lallai mutum duk abin da zai yi kokari ya tsare tauhidinsa wallahi ya nesanci shirka ya nesanci shirka ka daina ji a jikinka kana shawar mai tsafi wai shi wani akwai magani wane yana da asiri kai ni ma da zan samu irin tambaya irin tawa ne ka shiga uku wallahi zaka dawwama a wuta wallahi ba abun burgewa bane don ka zo wai baka tabuwa baya wallahi aka harba yake harbuwa aka soka yake sokuwa aka kama hannu aka yi taja yake karewa sai da aka yi aka saki eh to da aka yi masa hakan din yaki zai suka kwantar da shi suka danne shi suka cika buhu da ƙasa suka ɗora mar'aka ya mutu kuma mashiriki to me aka yi wani kuma haka aka buɗe bakin da ƙarfi aka yi ta cusa mar ƙasa aka caccaka aka caccaka aka kama aka ɗaure da umma ba numfashi ya gaji ya mutu an harba yaƙi harbuwan an soka yaƙi sokuwa an ja ya jawa amma kuma an cusa mar ƙasa ya mutu kuma arne to irin wannan kar ma ya rika baka shawa wai don an ce bai tabuwa akwai shiri ba shirin da yi tun da bai da tauhidi Tun mutumin da bai da tauhidi wallahi bai shirya ba shirin kaɗai ne kawai ka koma ga Allah kana mai tauhidi man kana yarju liqa rabbih sai ce fali amal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada duk mai so ya shirya gamuwarsa da Allah lafi lafiya to ya yi ƙoƙari ya yi kyakkyawar ibada ya koma wa Allah ba tare da ya yi wa Allah shirka da komi ba cikin ibadarsa to a nan ne kake shiryayye amma duk shirin ga wallahi ba tauhidi ba ka shirya ba sai mu yace to waɗannan su ne waɗanda suka yi wato khalaqu amalar salihan wa akhara sayyi'a sun cuɗanya kyakkyawan aiki da mummuna ta Allahu anhu to su ne sai Allah ya yi afe musu rawahul bukhari to game da yara yan makaranta nan yaran da suke a gefen annabi ibrahim da kuma yara waɗanda suka mutu suna kanana waɗansu malamai suka ce waɗansu kamar yara da suka yi wayo fa har suka san me suke yi sai suka mutu amma ba su balaga ba amma sun fara gane sabon Allah suna yi sun fara gane ibada suna yi amma kuma sun mutu tukunna ba su balaga ba ya za a musu ce a can kuma za a yi musu jarrabawa in ji wa'yansu mana suka ce sai a ce musu maza ku ruga ku shiga wuta Allah zai ce musu ga wuta can ku je ku fada sai su ga su ce to me muka yi haka kawai za ka ce mu fada wuta wa'anda kuma za ka ce ku turuga ku fada wuta sauran kuma sai su ruga da gudu za su je su fada ce ku dawo wannan inda kun dade a duniya duk abin da nace ku yi za ku ku tafi aljanna ku kuma tun da kuka bin gardama nan da duniyar kuka girmama haka za ku mu gardama za ku to ku tafi da su hutan to Allah ya sauƙaƙe rawahul bukhari wa fi riwayatin lahu amma a wata riwayar duka hadisin ɗaya ne amma a wata riwayar ce ra'aitu lailatan rajulaini kaga wancan kuma sai yace a innahu atani lailatan atiyani ko wannan kuma ce ra'aitu lailatan rajulaini rajulaini naga mutane guda biyu yani, sun zo mini fa akarajani suka fitar da ni ila al-ardil maqdis muka doshi gefen Kudus da su summa zakarahu sai ya ambaci hadisin gaba daya inda yace mun je mun tar da wani mutum gashi a kwance ana fasa kansa muka wuce muka tar da wani mai iyo ana ta loma masa duwatsu a baki muka wuce muka tar da tanderu ana ta hargowa wayo wayo a ciki muka wuce muka tar da haka dai har zuwa ƙarshe shine ma'ana summa zakarahu wa qala fan dalaqna ila naqabin mislu kanurin kaga a can bai ce na ko so yace muka wuce wani kamar tulu kwatankwacin tanderu alahu dayyikun kaga a can bai kwatanta yanda yake ba yace saman sa matsatse ne kamar yadda muka ce kamar tsari tulu wa asfalahu wasi'un kasan kuma qato yalwatacce a nam wasiun ko ya tawaddu ta an hunnara. kaga yace wuta tana ta a gargashin sa faizar tafa'at eh, tafa'atil tafa'at idan wuta ta taso daga ƙasa irtahu su ma sai ta yunkuro da su kamar za su yi waje hatta kadu an yakhruju har sai sun yi kusa kamar za su fito amma ina bakin matsatse ne ba za su iya fitowa ba fa'iza da idan kuma talafa sai su sake fadawa ciki da ƙarfi sai su koma shine raja'u fiha sai su koma ciki wa fiha rijalun wa nisa'un urratun ga sunan cuɗanyi a cikin maza da mata kuma duk tsirara wa fiha a cikin wannan tulun hatta ataina ala narin yace har muka taho muka isko wani wata korama min damin kaga a can bai ce min damin ba ko sai yace hasibtu nayi tsammani yaci ruwan tsajajir kamar jini amma yace kawai anan kai tsaye yace koromar jini sai muka tarda wata koroma ta jini shine min damin walam yashuk anan ko kokonto bai ba amma can yace ahasibu kaga yana kokonto eh wala mai shukka fihi yace rajulun qa'imun ala wasatin nahri sai ga wani mutum tsaye tsakiyar korama wa ala shaddin nari rajulun ga kuma wani a tsaye a gabar koramar wa baina yadayhi hijaratun ya tara duwatsu gabansa wa aqbala ar-rajulu na fi an idan wancan mutumin da yake cikin korama kaga ya taho can kuma yace iyo iyo yake tayowa ko idan ya taho yana so ya zo gaba ya fito fa'iza eh, arada an ya kuruja idan ya yi nufin zai fita ramar rajulu bi hajirin sai wannan mutum ya yi ta jifa da duwatsu fifihi cikin bakinsa farar da sai ya sake mai da shi su kana can tsakiya inda ya fito faja ala kulla ma ja ali ya kuruja haka zai yi ta masa duk lokacin da ya zai fito ja'ala yarmi fi fihi bi hajari sai ta jifan bakinsa da duwatsu fayarji'u kama kana sai koma kamar yanda yake tsakiyar ruwan damin wato ruwan jinin wa fiha a cikin wannan ruwayar yace fasa'ida bi shajaratan kaga can yace dauha ko yace sai suka hau da ni wata bishiya fa'ada kalani daran sai suka shigar da ni wani gida lam ara qaddu ahsana minha can kuma yace birni ban taba ganin gida mai kyansa ba fiha rijalun shuyukhun wa shababun ciki akwai shuyukhun dattawa wa shababun da matasa wa ha wannan ruwayar yace allazi ubu. yashqu shiduhu a can ba haka yace ba allazi ra'aitahu afwan ba ra'aituhu ba ra'aitahu wannan da ka gani shakku ana tsaga shidahu tunsa kaga ana a can yace charge yace fakazzabu to me yawan ƙarya kenan maƙaryaci ne ake masa wannan yankan katakon yuhaddisu bi kalimatin ko kadhibatin ya sako yuhaddisu bi fatuhu fatuhumalu anhu zai ba da labarin ƙarya sai a ɗauki ƙaryar daga wajensa in ya faɗe ta shi shi ya ƙirƙiro ta sai kuma a ɗauke ta hatta tablugal afa a watsa ta hatta iso duniya ko ina fayus na ubihi mara aita to haka za a yi tai mata wannan yanka irin na katako ila yawmil ce, sai ranar da aka sai da alkiyama kafin nan sai aje yi masa hisabi kuma wa fiha wannan ruwayar allazi ra'aitahu yushad ko ra'sahu wanda kuma kaga ana kwamfatsa kansa a wannan ruwayar kaga yace yushidahu yushidahu kaga ba haka yace a waccan ruwayar ba amma duka kalmomin ne suka canja kawai amma duka ma'anonin iri ɗaya ne yace wanda kaga ana kwankwasa kansa farajulun allamahu Allahul alqur'ana kaga anan sai ya fito da abun karara mutum ne Allah ya karantar da shi alqur'ani ya sanar da shi fanama anhu billayli da daddare bai taba sai karanta shi kawai sai ya kwance da rana kuma ya ta sana'a da daddare ya ta bacci sai ki karanta shi bayan an sanar da shi ƙura'ani ya iya sai kuma yi ki karantawa da daddare da rana bai karanta shi shi kenan walam ya amal fihi bin nahari da rana kuma ya zo yana harka da jama'a baya aiki da ƙura'ani da daddare bai karanta shi da rana bai aiki da shi to fa yuf'alu bihi ila yawmil qiyamah shine wanda ake masa wannan azaba har a tashi alkiyama waddaru la'ula wancan gida na farko da ka gani allati da kalta wanda ka shiga daru ammatil muslimina gida ne na gama garin jama'a musulmai duk wani musulman da ya cancanci samun aljanna amma kuma bai da ƙoƙari sosai amma kuma tauhidinsa ya kubutar da shi ba zai dawama a wuta ba to shi ake aje su a irin wannan Karamin birni ne na ƙaramar aljanna na masu kasala So dai ai ba lai eh, eh ko irin wani gida na duniya ka samu aka ce dai ka tsira daga jahannama wannan ya ce to Allah ya ba mu firdausi yace to wannan gida ne na gama garin musulmai wa'anda suke da ‘yar kasala kasala amma Allah ya taimake su sun tsira da imanin su ba su yi shirka ba har suka mutu ko kuma sun yi amma kafin su mutu sun tuba to irin su ne ake musu wannan ainihin wato ake sa su a irin wannan gida da gani ko wannan birni da ka gani Allah Ubangiji ya ba mu firdausi. Ah, wa amma hadhihi dar wannan gida kuma fadaru shuhadai wannan kuma gida ne na shuhadawa to sai ya nuna a wannan ruwaya gida biyu ne wannan gida da ka shiga na gama garin muminai ne wancan kuma na sama wanda ka haura to shi kuma na shuhada'u ne wa ana jibrilu ni jibrilu ne wa hadha mika'il wannan kuma mika'il ne mu ne muka taho da kai Eh, yace ni jibrilu ne wannan kuma mika'ilu ne mu ne Allah ya tura mu don mu taho da kai mu nuna maka waɗannan ayoyi farfa ra'saka yace amma daga kanka farafa turati sai na daga kaina fa iza fawqi mislu sahab kaga adan sai ce mislu sahab kai tsaye ko amma a can kaga ba mislu sahab yace ba to don haka a wannan ruwaya sai ya fito da fassarar karara maimakon waccan kalma mai wahalar fassara sai ya ce anan mislu sahab tamkar wato girgije ga can a sama farisol yana haske yana shaini sai ce to gidanka kenan Ƙala eh. za ka manziluka, ya can shi ne gidanka, kuntu da'ani ani a da kulu manzili, sai na ce da su to ku bar ni mana in shiga gidana kun kyale ni na shiga nan ku bar ni can in shiga tun daga gidana in ga yanda yake kala innahu baqiya laka umrun yace akwai sauran rayuwar da ta rage maka tukunna irin ta duniya sai mutum ya gama rayuwa irin ta duniya kafin ya je gidansa na aljanna lam tastakmilhu gashi kuma kai baka gama karasa rayuwarka ba tukunna falau istakmaltahu da ka gama cika rayuwarka a taita ka da ka shiga gidanka amma yanzu kai haƙuri sai ka gama tukunna rawahul bukhari haka bukhari ya rawaito sai ku je ku duba wannan fassaran kalmomin da muka wuce wato ko da za ka tarda wata kalma ba gane ta baga suna ya ainihin kawo maka su sai ka je ka wannan shine karshen hadisin shine kuma karshen babin gaba daya Allah ya taimake mu akwai tambaya? tambaya yana tambaya na su haɗa gama tambaya da ke menene hukuncin da menene matsayin idan aka yi ma yarinya aure ɗakin sai a zagaye shi da labule ana nufin tsarin wuce gaba ɗaya bai don nuna isa kasan ita amarya ai wato a wani abu ne wanda yake wata 'yar aljanna aljanna ka amma to ka san dole a yi abu wanda za ka ji wata sabuwar duniya don ya zama aya sai ka tuna to yanzu wannan 'yar mutum ce a duniya aka kawo mun a haka eh. yaya ranar da aka kawo mun 'yar hurul aini ya zan gani ko to wannan labulen wata ran ya shi za a yi kai hakuri ka gani a kwana ta ji za a ga wata ran babu shi to akwai hadisan da suka yi magana a kai akwai kuma waɗanda sun yi sassauci a kai a gane ko akwai waɗanda sun hana akwai waɗanda kuma suka ce idan har wannan yadin a matsayinka wanda ka sa shi ɗin bai zama alfahari ba, bai zama gadara ba, bai zama almubazzaranci ba, tsadansa bai kai matuƙa ba suka ce da sauki. Domin an samu Aisha ta yi irin wannan labulen, to amma sai ya zama na labulen abinda ya sa manzon Allah ya ce a cire shi saboda an sa koko a jikin shi. akwai foto amma idan babu fotuna wai su malamai suka ce babu laifi sannan ya zama bai kai matuka wajen tsada ba ta yadda bai kamata a ce an yi wa ƙasa suturar da ɗan adam ma bai iya sayanta akwai matsala akwai malaman da sun hana ma kwata-kwata kar a yi wa gini riga akwai wayanda kuma suka sassauta wabillahi Taufi. bari takardun nan tukunna su kare na'am ya ana ta malam ne hukuncin mutumin da yake bambanta nuna soyayya ga ƴaƴan shi sannan kuma ba wasu ke ba ya bi son waccan hmm. sannan kuma har a ƴaƴan ma ya yi son ƴaƴan waccan wacce yake kai ma ai eh? ko kai a ƴaƴanka ka fi son wani kuma a matanka ma ka fi son wani wata to wadan bambanci dai kawai ya kamata ka tambaya amma wannan kam Allah ma ya ce ba za ku iya ba walan tastabi'u Allah ce ba za ku taba iya ba ba an ta'dilu bainan nisa'i ku daidaita soyayya tsakanin matan ku walau harastu ko da kun dage za ku yi ba za ka iya ba zuciyarka dole wata rana sai ka ga wata tafi hakuri kai mafaɗaci ne kai faɗan kai faɗan ita kuma bata damu ba ta yi hakuri har ka dawo ka tausaya mata sai ka ji kafi son ta wannan kuma magana in kai ta maka uku eh to wannan tana da tsafta wannan kuma in ta matso kama dai kai ta toshe hanci in ta yi magana ka ga gudana bi ah. sai ka ji kana kafi son ta ah. ga kalmomi masu daɗi abun wannan kuma iskar bakinta ba yami sannan ga kalami masu daɗi sannan kuma idon kada ga murya ita sai ta yi ƙasa-ƙasa ko in ka ce a ah, sai ta ce to in ka ce mm, ga kaza ita ce eh ba irin hayaniyan nan waccan kuma san wallahi ni wuri sai ka ji ka fi sonta a'a ya'ya kuma wannan shi ma matsayi daban wannan mai da'a ne wannan kangararre ne wannan kullum za ka ga yayi alwala ya tafi masallaci wannan kuma ɗan banza sai sabis. in ka kace yayi sai yake wa za ka ji kana shawa in ka koya musu fatiha sai ka ji wannan duk inda yayi yana ta karatu wancan kuma yana waka to ai ba yanda za a aikace soyayya ta zama iri ɗaya mutumin kirki 'ya'yan sun girma to wannan in ya ga yadi mai kyau ya dinka sai zaɓo irin shi ya ma wannan kuma in ya dinka mai kyau ya kawo ma mamar eh in ya je ya auno ya siyo buhun foris kuke ce masa ko mai kyau da doya katti-katti ya kai wa matan shi kai kuma sai ya je ya ainihin sayo muku irin shinkafar gari da gwaza da dankali da galon din manja wannan kuma in ya je ya sayo buhu ɗaya na bori mai kyau sai ya sayo ɗaya mai kyau kuma irin shi sai ya kawo muku da ainihin irin wannan toki-toki mai kyau wanda zai kai gidansa irinsa zai kawo in ya ɗauko katon din jus-jus zai kai wa matansa in ya sayo kai ma ya kawo maka da kai da mama wa ka fi so eh in ya siyo katon ɗin faro ya kawo shi kuma ya ce mai garuwa kullum ka girka kaiwa baba kuskus ɗaya don Allah wane ne ya fi so ya za a ce wai dole ƴaƴanka sai ka so su daidai a ka yi adalci matan ka so su daidai a ka dai yi adalci amma soyayya Allah ce bai yiwuwa ka daidaita soyayya abu biyu ka ce duka daidai kake son su wallahi ka ji ka fi son wani don wani ya fi kirki ko kuma wani ya fi kyau ko wani ya fi kalma mai daɗi ko wani ya fi haƙuri yawa Eh shi ya kasa aka ce ai ku bincika wa in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu Eh, idan wani fasiki ya zo muku da labari kar ku hau a kai tukunna ku bincika in kuka tabbatar haka yake sannan sai ku idar na'am wanda kuna zama da su wurin sana'a haka hmm. lokaci na azaba hmm. ko na asa hmm. yana bacci ka tada shi sai ya tashi kuma kwanta ka sake tada shi sai ya tada ne shi kuma to ai kai kam ka gama komi shine mai kwantawa akan salatul maktuba irin su ne aka ce za a yi musu wannan hukunci na kwankwatsar kai a zaman su na barzaku ka gane to don haka mutum ya ji tsoron danne sallah makatuba duk yadda za ka yi aka ce lokacin sallah ya yi to ka yi ya kokarin ka kaga ka yi in laruri ya gilma ya matse ka har lokaci ya kure ko bacci kake ka farka to duk sanda ka farka kai ko mantuwa duk sanda ka tuna kai amma kar ka share sallar farilla in har mutum yana share sallah makatuba to irin wancan hali da muka ambata dazu ko shakka babu zai same shi don wanda ya fadi din annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am eh hanya ce ta shiga bokanci eh. duk mutumin da kaga ya zauna ya ce shi kam yanzu kowa ya mafarki ya zo zai fassara to ya ɗauki hanyar zama boka ka gane ko hadari ne eh, akwai akwai littattafan fassara mafarki eh akwai amma ai ba wai ayoyi ba Allah ne ya ce ba ba kuma manzon Allah ne ya ce ba ka gane yawwa idan da manzon Allah ne ce duk mutumin da ya mafarki iri kaza ka ce kaza ne ko Allah ne ya ce in kaga kaza kaza ne to kaga wannan da shi kenan to amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam dai ya gaya mana ka'idar mafarki an gane To sannan kuma yace mafarkin salihi wanda kai shi sai ya tabbata to albishir ne sannan kuma wani bangare ne na ainihin annabci aka dan dosano maka don ka zamanto waliyi mumini sani an gane ko in kaga mutum yana mafarki yana tabbata to ya gode wa Allah ba sai ya zo yana yada yana yadawa ba ka gode wa Allah ka ƙara dagewa a ibada alama ce ta kai din ka fara shiga zama mumini yardajjen Allah an gane wannan yawwa mafarki kuma manzo Allah ya ce in kaga mummunan mafarki saboda ya san nan gaba za a yi mutane masu son zama Allah ya ce in ka ga mafarki mummuna ka toba ta gefen ka nan ka toba ta nan ka karanta gulko da falaki da nasi ka kwanta ba abin da zai same ka kar ka gaya wa kowa in ka ga abin da ka tsana kar ka gaya wa kowa sai wanda ka san ka ga abin da kake so ma haka sai wanda ka san cewa lalle ya tsani abin da zai same shi mummuna ya tsanan maka shi kamar yadda ya tsanan wa kansa mai son ka na gudda gud shine ka gaya wa irin wannan duk annabi ya gaya mana sallallahu alaihi wasallam amma ka rika tashi wai kai kowane mafarki kai kai ka je a cikin bari in je gun malam hmm. bari in je gun malam to shi ma malam yayi wanda mafarkin bai san me zai faru ba <laughs> shi ma an gane yawwa akwai littattafa amma ai ba wai lalle bane littattafai ne daga Allah ko daga manzon Allah babu kowane littafi da aka rubuta da larabci addini bane ka san wani shi na nuna bar littafi an rubuta da larabci kawai shi kenan ba wai lallai ba ne duk larabci kawai addini ne ba yauwa lokaci ya tafi mhm. na'am eh Mm. Mm. eh ka fitar musu da zakka yana da kyau ihtiyada shine malamai suka ce ihtiyada ka gane ko domin abinda duk yazo gamda abinda aka ce nisabi ne to yana da kyau mutum yayi don ihtiyadi don ka rika ji a jikinka ka ji dadi domin me domin abinda duk ka cire kace don Allah kai bai taba zama asara amma ka cinye ka shanye din sai ka rika ji a jikinka anya anya to ka bayar yafi ka gane ya eh, ba jinsi ɗaya ba ne shi yasa aiki muka ce abu da ya zo gab ne wannan itiyadi ne ba wai wajibi ba itiyadi sallu ala nabiyyin karim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين ورحمه الله idan Allah ya kai mu ranar litinin dai mutanen loko suna gayyatar bayin Allah yan uwa musulmai zuwa ainihin taron walima da suka gayyata domin da za a yi wa